Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba ta da fatar kun gari lafiya a wannan rana ta Alhamis goma sha ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare a nan gundumar kwalambiya. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na Binta S. Yaro da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. a Amurka masu gabatar da kara a shari'ar tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na Majalisar Dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a jiya Laraba. Amurka na ɗaukar mataki kan shugabannin juyin mulkin Myanmar. An saki Lojan Alhutlu mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru uku a ɗaure. kanun labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Idan kuma muka shiga taskar rahotanni, za a ji irin matakai da gwamnonin jihohin arewacin Najeriya ke ɗauka da neman goyon bayan gwamnatin tarayya da zimmar kawo ƙarshen matsaloli da ke addabar Fulani makiyaya a ɗaukacin ƙasar. Ai ba wanda ya ce za a ba kiwo, ai ba a cewa kai za a ba kiwo ba. Kiwo za a ci gaba da kiwo. Sabbi ma masu kiwon za su shiga su kiwo. Ya wace ya wacen daga ƙasa zuwa wata ƙasa. Cikin matsaloli da ke addabar al'ummar arewacin Najeriya a yanzu ba su wuce maganar satar mutane da neman kuɗin fansa ba. ko ina mafita? Da suya da gashi jin labarin wuta suke yi. Da huwa ita ta ga wuta tsirara. Na yi sati guda da postin ina a isa. Aka yi kidnapping ina sai da ne kwana talatin da hudu hannun bari. Baya da duk waɗannan muna tafe da shirin nan namu na domin iyali. Wanda Grace Alhera Audu za ta shigo don ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Masu gabatar da kara a shari'a tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na majalisar dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a kan cewa shi ba mara laifi ba ne game da rikicin da ya barke a majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar Joe Biden na Democrat a cikin Nuwamban zaɓe. Dan majalisa Jamie Riskin babban jagoran shirin tsige tsohon shugaban da sauran 'yan democrat a majalisar sun ce trump ya aza tubalin guguwar da ta auku a ginin majalisa na capitol na tsawon makonni kafin zaben tare da ɗimbin maganganu marasa tushe da cewa hanyar da zai iya faduwa zaben ita ce kawai idan an yi masa magudi riskin ya yi ikirarin cewa trump ta hanyar tunzura ɗaruruwan magoya bayansa da su yi abin da ya kira fada kamar a kan batun lahira wajen fuskantar 'yan majalisar a fadin ginin na capital a ranar shida ga janairu ya kunna wutar rikicin da ta yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki hadda wani jami'in 'yan sanda na capital amurka na shirin daukar mataki akan shugabannin juyin mulki na myanmar shugaba joe biden ya sanar a jiya laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a su na takwas ga Nuwamba. Gwamnatin Amurka a cewar Biden tana ɗaukar mataki don hana janar-janar ɗin samun damar amfani da dala biliyan ɗaya na kudaden gwamnatin Burma ya kuma amince da umarnin zartarwa wanda ke bamu damar hanzarta sanya takunkumi kan shugabannin sojoji da suka jagoranci juyin mulkin bukatunsu na kasuwanci da kuma danginsu na kusa. Zagaya na farko na waɗanda za a auna a wannan matakin za a bayyana su a wannan satin a cewar shugaba Biden a cikin jawabinsa game da halin da ake ciki a Myanmar wadda kuma ake kira Burma. Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An saki Lojan Alhutlu mai fafutuka daga gidan yarin Saudiya a jiya Laraba bayan ta kwashe kusan shekaru uku a ɗaure kamar yadda iyalinta suka ce. Hatlu mai shekaru 31 'yar fafutuka wadda ta nemi a sake fasalin dokoki da ke kula da mata an kama ta a shekarar 2018 kuma an yanke mata hukuncin daurin shekaru shida a kurkuku kan zargin ta'addanci zargin da majalisar ɗinkin duniya ta kira kage. Lijan tana gida abinda 'yar uwarta Lina ta wallafa a shafinta na Twitter jiya Laraba kenan. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan dujari ya ce babu shakka muna maraba da sakin nata. yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Gwamnonin arewacin Najeriya sun dukufa wajen neman haɗin kan gwamnatin tarayya don tabbatar da an baiwa shirin nan na riga muhimmancin da ya dace don kawo ƙarshen kiwo da Fulani makiyaya ke yi wanda ake alakanta shi da yawan tashe-tashen hankula. Ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya sun cimma matsaya a kan cewar tsarin kiwo da fulani makiyaya ke yi na tafiye-tafiye ba zai yiwu ba a wannan zamanin. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja ya samu zantawa da ɗaya daga cikin gwamnonin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kuma bayyana mishi matakin da suke ɗauka. hujjoji kuka dogara da su wurin yanke shawarar cewa a daina kiwo irin na zirga-zirga yanki zuwa yanki? to kaga abubuwan da suka faru a jihar ondo da oyo da wasu jihohin yamma da kuma a jihohin kudu maso gabas da yamma maso arewa to shi ya sa muka yi taro dama kafin taron dukkanmu mun yi wa mutanenmu bayani cewa za mu yi wani abu a kai musamman matasanmu da so za kada a samu tashin hankali ko barkewar wani abin kamar yadda muka ja hankalin cewa idan wani mutum ya je wani laifi To a ɗauke shi shi ya laifin ba kabila shi ba ko kuma jinsin shi ko kuma yankin da ya hito kamar yadda aka yi a wasu jihohi na kudu maso yamma kuma mu ga cewa ma a wasan nan yanzu ai ba zai yiwu ba abinda damu ta samma yin rigage da kuma yin wurin kiwon shanu da ruwa da yin madara wanda kowane jiha kuma za mu je mu sami gwamnatin tarayya a kan wannan to ko muna ganin cewa ci gaba da yawace yawacen ko a nan tsakaninmu to wani abu ne wanda zai iya haddasa fitina in ba yanzu ba gobe a jama'a suna karewa dabbobin nan ma karewa suke yi saboda haka dole ne a samu mafita kuma ba babban mafita illa a zazama mutane musamman makiyaya a sama masu wurin kiwo da wurin ban ruwa da asibitoci da wurin da za su sai da madara da kuma inda za su sai da dabbobin in lokacin sai da dabbobin suke so su yi kuma da wannan kasan mu musamman a nan arewa akwai wuraren nan na kiwo da kuma wuraren madara musamman mu da nan kuna akwai to su ne ake so a farfado da su farfado da su din zai sa su kansu makiyaya din da za su rika yawo daga wannan jiha zuwa da jiha amma gaskiya mun lura cewa wannan yawon lokaci ya wuce da shi inda ana so a samu zaman lafiya mai dorewa To a yanzu ya za a yi ku shawo kan su nan fulanin waɗanda kakanni wa kakanni sana'a da suka sani kenan kuma hanyar da suka sani kenan kenan ta yin kiwon wa'annan dabbobin nasu ai ba wanda ya ce za a ba kiwo ai ba a cewa kai za a ba kiwo ba kiwo za a ci gaba da kiwo sabbi ma masu kiwon za su shiga su kiwo ya wace ya wacen daga kasa zuwa wata kasa shi ne ake so a rage a hana Ko ba ka iya hana shi sai ka ba da abin da zai yi zaunar da makiyaya ɗin wuri guda saboda haka ba wanda ya hana kiwo ba hana kiwo ba kiwo na nan za a ci gaba da yin kiwo sai dai za a sama wa makiwata wurin kiwon da wurin ban ruwa da kamar da ya ce da wurin abin da zai tafiyar da rayuwarsu da makarantu da asibitoci. To wace hanya nake nihi za a bi domin a sha kansu su amince da wannan matsayin da kuka ɗauka wanda zamani ya kawo amma su kuma mutanen karkara ne sun riga sun saba da wannan yawuce yawuce na ƙasa da ƙasa. To za a yi amfani da ƙungiyoyinsu da ƙungiyoyin manoma da kuma su gani a ƙasa. Ai muhimmin abin idan suka gani wani ya yi kuma an samu nasara to kowa ma zai shigo. Dan su kansu fitinar da ke cikin dajin da rashin zaman lafiya tafiya ai masu hankali a cikin su ya dame su su ma suna son wani tsari wanda zai ba kowa zaman lafiya To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Ga Saudi Arabia sanarwar makon da ta gabata cewa amurka za ta daina goyon bayan hare-haren sojan da saudiyar ke jagoranta a yemen kan 'yan tawayen houthi da ke da alaka da iran bai zo da mamaki ba shugabannin saudiya sun kasance a shirye ga al'amarin a lokacin yakin neman zaben zama shugaban ƙasa, tawagar shugaba joe biden ta soki gwamnatin trump da barin saudiyar da tana abin da ta ga dama a yemen kasar larabawa mafi talauci inda aka kiyasta an kashe mutane sama da dubu ɗari a cikin shekaru shida na rikici. Gwamnatin ta Saudiya mai mazauni a Riyadh ta yi taka tsantsan wajen mayar da martani ga sanarwar gwamnatin Biden a maimakon wani mataki ta yi maraba muhimmancin da Amurka ta bayar wajen aiki tare da ƙawayenta gaba ɗaya a yankin. Kafofin yada labarai na ƙasar China sun rawaito a jiya Laraba cewa wani kumman sama jannati da aka fi sani da Tiawan Wan ya samu nasarar shiga falakin Mars. matakin farko a cikin wani babban buri da ya hada da sauka da wata na'urar sama jannati kan duniyar ta a cikin wata sanarwa hukumar kula da sararin samaniya ta china ta ce kumban ya yi kona makamashi saiti na tsawon mintuna sha biyar wanda hakan ya ba shi damar har ya iya dacewa da magana isun mas wanda hakan ya sa ya zama tauraron dan adam na farko na kasar da ke kwaye falakin duniyar ta mars. Labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A Najeriya dai alamu na ci gaba da jefa ayat tambaya cikin zukatan al'ummar ƙasar. akan ko 'yan bindiga sun shirya wa shirin sasanci da wasu ke adawar a yi da su wannan na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan bindigan ke ci gaba da ta'asar su duk da yunkurin da mahukunta ke yi na ganin an yi sulhu a tsakani daga birnin shehu ga muhammad nasir dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna yunkurin baya bayan nan shine wanda malamin addinin musulunci dr ahmad gumi yake yi na ziyartar rugagen fulani da kuma matattarar 'yan bindiga domin tattaunawa da su da zumar a samu maslaha ga matsalolin rashin tsaro mutanen wasu daga cikin wuraren da ake ganin cewa akwai 'yan bindigar sukan tabbatar da cewa akwai su kamar yadda mai sa ido ga karamar hukumar mulkin wurno a jihar sokoto ma'azu shehu gaba ya tabbatar a lokacin ziyarar neman sasanci da 'yan ta'adda a yankin da suya da gashi jin labarin wuta suke yi da huwa ita ta ga wuta tsirara idin nan ina sakatare na isa lokal government na yi sati guda da postin ina a isa aka yi kidnapping ina sai da ne kwana talatin da hudu hannun barai wannan abubuwa abubuwa ne wanda suke suka zama musiba nan cikin lokal gamman ɗin ga hebe ko sati uku ba da muka je muka yi zana'izan mutum tara wanda 'yan bindiga suka zo suka halbe wasu ma baki ne sun zo ga aiki su nemi ɗan abin da za su kai ma su wannan abin ya rutsa da su. Kwana ɗaya kacal bayan ziyarar da malamin na addinin musulunci ya kai a yankin gabashin Sokoto, sai masu garkuwa da mutane suka tare hanyar marnona zuwa isa inda suka tare wasu matafiya daga sokoto zuwa shinkafi ta jihar zamfara ta wannan hanyar suka sace mutane uku baban gida muhammad shinkafi kane ne ga ɗaya daga cikin mutanen da aka sace bayan an kama shi sun ka bugo waya sun ka ci wani na hannunsu don haka a kawo miliyan talatin da bayar shiya an ka ci mutu gaskiya ba Allah na almajiri ne sai an nemi sadaka makaranta da masallatai ke son a kashe wayar mashi kan kai ne gwamna ya ka kokari ne ya yi magana na a sako bawan allah nan dan ba shi ba bane su uku ne ina muke neman taimako da allah a taimaka bawan allah na a sako shi wannan lamarin abu ne mai nuna shakku akan ko 'yan bindigar shi da suke a sasanta da su da awar da dr ahmad gumi ke yi duk da yake akwai masu kalubalantar wannan yunkurin mai sharhi akan lamuran tsaro kaftin yahaya j umar mai ritaya ya ce sulhu sahihiyar hanya ce ta samar da zaman lafiya amma akwai abubuwan da ya kamata a kula da su wurin yin sulhun. Dai babban shi na ɗaya a san su waye ake da gaske suke yi a rubuta document account duk a rubuta alkawarurka duk wanda suke ce su ne za su jagoranci wannan abun su zama cewa mutane ne da an yarda da su a ƙasa kuma za su rubuta alkawari kuma a yi monitoring na. Idan aka yi haka ɗin masu za su iya revealing wa'ansu gang da suke cikin jeji ɗin a mutane kaga zai samu zaman lafiya. Har wa yana mai ra'ayin cewa ya kamata a magance matsalolin da tun farko su ne suka ingiza masu aika ma'aikatar afkawa ga ayyukan na ta'addanci. Shi ne sai a dubi me ya kai su wannan abun ma tunda ba su kaɗai bane a ƙasan da abin da ya dame su suka shiga wannan abun sai an yi maganin shi a baya. Menene wannan abun da muke yi duk mu da mu ne fa ba yan wani ƙasa bane dan uwanka ne in ka dubi yaran da suke wannan abun duka samarin mu ne Hausa Fulani wa ɗaya ba koya ya kamata a yi nomadic education nomadic education an bar shi a baya. Yanzu da yake shugaban Najeriya ya canza manyan hafsoshin soji haɗi da matakan da hukumomi ke ɗauka a sassa daban-daban watakila idan aka sauya salon tunkarar matsalolin rashin tsaro a najeriya a samu sauƙi ga matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bar mu je ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da wakilai mu Baraka Bashir ta gayyato domin nazarin hanyar shawo kan matsalar tsaro a makarantu da yake ƙara mai da hannun agogo baya a fannin ilimi da ci gaban iyali musamman ma a arewacin Najeriya. Yau sun yi musayar yau kan rawar da ɗaiɗaikun al'umma za su iya takawa a wannan yunkuri. Gaskiya a wannan gaba dai idan har ana so a kawo sauki a cikin wannan halin da ake ciki a Najeriya ko kuma a wannan yanayi da muke ciki dole gwamnati al'umma duka sai an tashi dole kowa zai tashi mutane su zama surveillance kowa ya zama cewar yana ready akan cewa duk wani abin da ya tunkaro ka in ba za ka iya da makami ba ma'ana ba makami ba za ka iya sanarwa ko kuma za ka ba da wata gudunmawa mai kwari wanda jami'an tsaro za su zo a kan lokaci. ita kuma gwamnati yanzu wannan abu da kake faɗa har a tara gungun ɗalibai har a fita da su motsin su tsaye da isa an da mutanen gari ba. abin da zan faɗa kawai abu ɗaya ne lokacin da corona ta zo gaba ɗaya tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kan wanda za a naɗa ciyama yanzu yanzu in baki sa face mask ba akwai gurin da baki shiga ba makarantun nan gaba ɗaya cewa aka kowa sai ya ajiye ruwa mm. kanti in zaki shiga sai kin wanke hannu me yasa me yasa idan za a tanadar da kayayyakin sanitizer mm, da face mask da waye har araba mm. me yasa gwamnati ba za ta yi ɗau mataki ta rarraba jami'an tsaro ko kayayyaki na tsaro ga makarantu za a iya ko da ba za a ko da ba za a kai jami'an tsaro ba ba mu da su da yawa a kai musu kayayyaki na communication har mamaki nake lokacin corona da aka yi lockdown yanda nake ganin jami'an tsaro nace ina aka samo jami'an tsaron nan baka isa ka fita ba ni cewa ne an mm, wallahi ba mu da jami'an tsaro kuma wallahi tallahi yanda wannan tabarbarewar security ta lalace ai jami'an tsaron suna faɗi wani lokacin za a zo musu da makaman da su ba su da irin su kuma su jami'an tsaro suna aiki aiki ne a kan layi na umarni da haka sai an basu umarni an ce ku yi abu to ni dai ina jan hankalin hukumomi da gwamnatoci akan do Allah do annabi su duba Allah su tanadar da kayayyaki waya ne menene duk abin da ya kama kowace makaranta bayan an gyara ta an inganta ta sannan su masu hukunci a makarantar a ringa tuntubar su akan lokaci shi kadai ya rage kuna kamfen kuna cewa ilimi kyauta ne kuma wajibi ne amma kuma ba ruwanku da ilimin ba kwa komai akan ilimin akwai yaro ku ya biya ya mai duk ana yi ba abin da ba a yi duk mun sani to kamar bashi ta yaya za a kare kaga an ah, a wannan sace-sacen da ake na ɗalibai e. na ƙarshen nan boko haramun sun ce su suka yi yan garkuwa sun ce su suka yi aka ta kwangwa bakon baya to ni abin da nake so in faɗi a ƙarshen wani lamarin ga baki ɗaya shine na farko dai kamar yadda ake maganan a ƙara jami'an tsaro babu fa jami'an tsaron nan a ƙasar nan mm. idan statistics ya ya nuna cewa jami'an tsaron nan ba su wuce miliyan ɗaya ba idan muka ce 'yan sanda da kamar yadda shi shugaban 'yan sanda ya ba da bayani ina jin last year ne 'yan sandan najeriya gaba da su su ce dubu ɗari uku da sittin da wani abu ba kwata-kwata da suke najeriya to muka combining da sojan sama da sojan ruwa da waya sai mu ce kawai sai musu kuɗin goro mu ce miliyan ɗaya ana magana a kan mutane sama da miliyan ɗari biyu sama da miliyan ɗari biyu ake magana yanzu a najeriya to saboda haka ba wai maganan Eh, jami'an tsaro ba ne kadai mm. abin ya zama na dole sai an samu abin da ake kira human security mm. human security din nan shine kowa ya zama conscious ma'ana ya farga ya farga ya fahimci cewa rayuwar tana cikin hadari kuma dole di yadda zai yi ga cewa ya san di mai yiwuwa wajen kare kansa mm. that is number one number two dole sai an samu community uh, community security kwamitin security din nan shine makarantun nan da muke magana ai duk a wasu ƙauyuka suke ko kuma a wasu anguwanni suke kin gane a wasu anguwanni suke kuma a wasu na'am saurare ni ban tare numfashin ka bane a wanda yake bana al'ajabi su waɗannan ɗaliban da ake iban su ba mutum ɗaya ba biyu ba goma ba ba ɗari ba lokacin da ake tafiya da su shin ba sa hmm, ba sa a'a ba a jin motsin tafiyar sa a unguwa wannan wannan wannan gaskiya alamar tambaya ce kuma ni ma na ki na ci gaba da tambaya akan wannan yadda abin yake zama haka a ce a ce a ce masu mashina sama da ɗari sun biyo da daddare kowanne da makami kowanne da makami a ce sun biyo sun tattara amma a babura sun tattara dalibai sama da ɗari kaza sun sa su a cikin luxurious bus ko ko ko ko trailer ne ko mini ne an tafi da su har wani guri har wani guri ko awaki ne ko awaki ne kake musu wannan wannan zai yi nan ka taro shi wannan yayin nan ka taro shi daga nan har lokaci zai gure amma abin da nake so abin da nake so kan nan zaka ba kanka ansa Alhaji nan zaka ba kanka ansa abin da nake so in yi magana na karshe shine wato shi community security din nan yana da muhimmanci shi ne wayowa da mutanen ƙauyuka da mutanen anguwanni da suke wannan wuraren da suke zagaye da inda wannan makarantun suke don ko makarantun kwana ne da suke gurare daban-daban ai akwai ƙauyuka da gonaki da waye da waye da suke a zage da wannan makarantun su kansu wayannan ya kamata a musu wani irin orientation mara a musu waye wata irin wayewar kai yadda zamana cewa ba ma sai abin ya zo makarantar ba in suka ga threat din yana zuwa kawai daga distance za su iya ɗaukan matakin da ya dace tun kafin a ce abin ya riga tambayar da ita malama baraka take maka anan shine tana magana cewa su wannan jami'an tsaro da muke da su currently a zahirance wanda kake neman ƙari su da ake zuwa ɗiban ɗaliban wani sa ka ga sun yi a lokacin da ake ɗiban ɗaliban kafin ɗebe zuwa a tafi da su. abun kunya ne ai abun kunya ne wato abun mm. kunya ne ai ka tsaya kana ta yi wa harkokin gwamnatin nan tsaraici ga baki daya abin da abin da nake faɗan haka shekaran just last week mm. satin nan da ya wuce mm. aka je minjibir aka sace wani mutum mutum mai arziki ne mm. da aka dauke shi da aka daukan shi mm. sai wani talaka ma da ya ji motsi da wasu abubuwa sai talaka ya fito ya kawo gudunmawa mm. sai suka hada da shi sai suka zama su biyu da suka hada shi da suka fahimci wannan din shi ya yi walfukara'u ne sai suka sallame shi akan hanya sai suka sallame shi sai suka tafi da wancan lokacin da sojoji 'yan sanda suka zo sai aka ce mu wai yan ta'addan sun kona motar 'yan sanda sai ce ina 'yan sandan suka shiga to sai da ne wannan tambayan sai na kama dariya na shaida ina suka shiga su da suka zo a mota da kayan aiki za su fuskanci uh, abin nan sai aka ce 'yan ta'adda sai aka ce wai eh, har an ma an kona motar su na ce ah, to su shiga su shiga gidajen kenan dakta wannan maganar da ka faɗa kar ka manta tun daga 1900 ko ce ma 2003 tun lokacin 2003 hukumomi a gwamnati suka iya sayan mota bulletproof su suna iya bai kansu tsaro mm. su sun san cewar akwai matsala mm. lokacin ba a fara mutane ba su waye da ɗaukar sanda ba ma tun ana jifa da fiye wata da me suka fara tanadar wa kansu tsaro gaskiya ne kamar ai sun san gaskiya to yanzu dai na na ce tambaya ta karshe zan sake yin kwaya ɗaya kamar yadda aka kawo karshen entitas din nan mm. kana ga al'umman gari su ma su damu da harkan ilimin ba sun damu ba yanzu in kin yi magana ilimi magana ce da ta shafi kowa da kowa mm. kuma gaskiyar magana har yanzu ilimi kamar yadda aka ringa kamfen ana cewa wajibi ne kuma dole a ko a mataki na firamare da na menene ya daman ilimi hukuma ce kamata ta controlling domin mutanen da suka bude makarantu na masu zaman kansu misali su in kin lura daman ai ba tsarin da suke bi misali su kawai neman kuɗi suke yi mm-hmm. ya kamata a ce gwamnati manhajanta na ilimi yanda take tsara syllabus yanda ake koyarwa haka ya kamata a ce tana tsari gaba daya gamamman tsari akan makarantu mm. gaskiyar magana kuma kowanne level a kowanne mataki tambayar da kika yi kin ga kin yi magana magana kan cewa an yi an yi ensas mutane sun fito sun ce lalle lalle ensas mm. to an zo kuma a gwamnatance muna kallo an tafi yajin aiki na tsawon wajen wata goma wajen misali akan ilimi muke magana gaba daya muna maganan ilimi muna son mu ga me gwamnati za ta yi me kuma take a kai shine abin da yajin aiki eh. ni ina da point idan na faɗa kowa ya sani mm. yajin aiki dalilan da ya sa malaman jami'a suke yajin aiki suna yi ne akan a inganta ilimi mm. gwamnati ta ingantawa mm. don haka in ka kalli yajin aiki akan dalilansu daidai suke yi don haka ni a tunanina kawai ai maganar da iri ɗaya ce tun da muka fara wannan maganganun iri ɗaya ce a samar da dukkanin abubuwan da ilimi yake bukata a matakai to nan kuma za mu sallama da bakin namu ibrahim muhammad sani da bashir musa ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar kare hakkokin bil'adama ta duniya reshen jihar kano da aminu muhammad mai wakiltar kungiyar ɗalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati Muna kuma godiya ga wakilin Mubaraka Bashir da ta taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin yanzu a mazajin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne. Yanzu kuma kamu mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sanarwar. Matasa a duniyar gizo, yawo suke tamkar a cikin hazo. su shiga kowane lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki. Ga wayannan da suka gani a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba a taɓa kawo musu mutane da aka yi duniya wannan dama ba. To amma idan ka ɗauki wayannan ka zama kawai abin da za ka riƙa kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gari ka ba to lallai ka ga kana saurayi amma baka zauna cikin zamanin ka ba. Shi dai yanar gizo yana da advantage da kuma disadvantage. Yawanci dai advantage in shi ya fi yawa gaskiya. Social media ya taimaka mu saboda business ina bani da shago. So social media dai nan ne shago na nake zuwa in saka duka ga hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba na gizo ni da ban sani zan yi business ba ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni shamsiya hamza ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen hausa na muryar amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yadda za ka iya mai da ita a tafin hannunka. Da haka muka kawo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Masu gabatar da ƙara a shari'a tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump na Majalisar Dattijai sun fara gabatar da hujjojinsu a kansa a jiya Laraba. Suna masu cewa shi ba mara laifi ba ne game da rikicin da ya barke a majalisar dokokin amurka a watan da ya gabata yayin da 'yan majalisar suke tabbatar da nasarar joe biden na democrat a cikin nuwamban zaɓe amurka na shirin ɗaukar mataki akan shugabannin juyin mulki na myanmar shugaba joe biden ya sanar a jiya laraba cewa yana sake jaddadawa cewa dole ne sojoji su saki ikon da suka kwace kuma su mutunta rawar da mutane suke takawa kamar yadda aka bayyana a zaben su na takwas ga nuwamba. an saki lojan alhutlo mai fafutuka daga gidan yarin saudiya a jiya laraba bayan ta kwashe kusan shekaru uku a ɗaure kamar yadda iyalinta suka ce masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a wannan subihin taku sai kuma idan allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. To ma kamun mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, Arɗo Alhaji Buba Mijin Luttu da Alhaji Maru, tana da al'ummar su ta da fatar duk suna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Binta S. Yaro da ta taya ni gabatar da shirin sai Cuba Hero Diodune wanda ya daidaita mana sautin shirin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.